za mu shiga daliya ko kasidatu daliya al-ma'ruf bi muktasari mulakasi min sharhi at-tanahi fi mati shaykh kabir abi abdullahi muhammad ibn nasir shi yasa ba wadanda suke ce mata daliya tumi nasir shafi na bakwai ko shafi na shida kan ina halmin ashaya ba mu karanta shi bane halmin ashaya fi azaya musharin mauliyatin mausiyatin min uwadi hal yanzu min ashaya wato ashaya jam'u ashiyatin ne ashiyatin shin maraice maraice maraice da aka yi a wannan wurin ba ɗaya ba biyu ba fi gadaya ko fi azaya kai ko fi azaya a rairayi da yake wannan wurin musharin mai tsirrai a kansa shi sannan mauliyatin wanda aka masa ruwan sama maushiyatin ya tsiro da tsirai daban-daban min uwadi yanzu waɗannan za su dawo mana yana tina rayuwar da aka yi a wannan wurin irin maraice bayan maraice a cikin rereyi mai kyau wadda yake da tsirrai masu kala-kala wanda ake masa ruwan sama ya fito da ciyayi daban-daban yanzu abun da aka yi a bayan nan zai sake maimaituwa shi yasa a can yake ce haihata yarta ibu zujaju izan fa'a wata jazubul kalsa'i kasatin biha mil unsi azaba bin sula fati sarhadi yace wata jazubul kalsa'i ko kalada'i Eh, wato da miƙo na miƙo na wato masu shaye-shaye kamar ko ana shan abu na raha haka sha kasa idan aka zauna a majalisi ko a nan ne ko a zamanin mu na yanzu ne ma za ka ga akwai za a miƙo irin su juice eh, yan taɓe-taɓe da miƙo na miƙo haka na ɗan taɓe-taɓe kasatin kofuna biya a wannan wurin ka gane kamar a miƙo irin su juice five alive da sauransu a wannan wurin shine tajazubu wato wannan miƙo wannan wannan ma miƙo wannan jaye jaye da aka yi ta na miƙo wa'annan mil unsi ko mil ko minal minal unsi minal unsi na daga ebe kewa wannan yace a azaba wannan harkar da aka yi ta fi daɗi min sulafati sarkadi sama da giyar sarkadi wato sarkadu a jahiliya wani gari ne da ya suna da giya mai daɗi sama da kowace alkariya <laughs> to don wato ebe kewa da aka yi wannan wurin da ɗan taɓe-taɓe da aka yi wannan wurin daɗin sa ɗin ya fi sulafatu sarkadi ya fi wacce giya da ake wasa ta garin sarkadi yawwa eh masa yar bauchi ba <laughs> wa madarifun min na ha yurkil alhafi alal hafi bi mihfadi wa madarifun ga sutura minal wuddi wa ko ta soyayya yaltahifuna ha da suke lulluɓa ta a jiki sai ka ce alhafiyu masoyi yurki yana lulluɓa wannan sutura ɗin alhafi a bisa masoyinsa bi fadi da ainihin sutura kyakkyawa nan duka kaga nan wani lahafa ko yalta hifuna ha lahafa kamar ka lulluɓa ko ka suturta yurki daga raka ra'u da kha'u wato sakowa alhafiyu ko masoyi ko al wato ko me fadi kuma sutura wa ha. hibran bi ballin fa'ibin mutakayili hinadan bi aufa mihfadi yace wa yashunu ko wa yashunu ha wato uh-huh. wa yashuqu ha ne ko wa yashunu ha shana yashuni inna shani aka huwa al-abtar ko sha'aunaka faɗulubi eh ah, owa oh, wannan ba ita bace eh eh aka eh kar sha'aulaka wace akwai ainu a ciko shunuha yawa wai shunuha to miri ina zai koma wa madarifin mil wadiyal tahifunaha yurgil hafi alal hafi ibn mifadi wa yashunuha suna yana ɗaukaka ta hibran zaman sutura ɗin da kyauta fa'ibin mai gamewa mutakayilihi wato mai ta wato nadan kyauta ce bi aufa mifadi da mafi cikan wato wannan wato shi ne abin da sa daliya take da wannan yana da gudure-gudure da yawa a cikin littafi wanda gudure-gudure sai ka yi mukammilat sai ka kammalo su da sai ka cicciko jimloli da kafin ma'anonin fita amma dai abu da ke ne shunu ha ai muna maganar kyauta ce ko da tufafi ko yana ɗaukaka ta ko su a wato hibran alhali su wato tufa manya manyan tufofi su ne hibran hibru shi kike malamin hibrul fahama bi bazlin da kyauta fa'idi mai gamewa wato mutakayilihi wato yana aunata nadan zaman kyauta ce bi aufa mihfadi da mafi cikan au mun fahimci wannan wa faraina far wa tahabi izin talidin samikin a alihi ari il mahfidi wa faraina wa asalin farwatun wata fata ce wacce ake yin ta kamar sutura haka a can jahiliya fata ce ake yin ta kamar riga haka a yawata to sai ce wa faraina sun yi fara kuma anan wato yankawa ne sun yanka farwata ha wato sutura ta wannan tufa da mai bi izin da ɗaukaka talijin tabbatar jimammiya mai asali kenan sami'in a ali mai nisan wato eh, mai nisan sama kenan a riƙil mafidi mai zurfin asali fara farwatu فرينا